Majalisar shugabannin kwalejojin horas da malamai a kasar Ghana ta umarci ɗaliban kwalejojin da su fara ciyar da kawunansu daga ranar takwas ga watan Mayu ɗin bana sakamakon matsalan karancin kuɗin samar musu da abinci da take fuskanta. A faɗar majalisar muddan gwamnati bata saka kimanin CD miliyan 67 na Ghana CD wato kwatankwacin dalan Amurka miliyan takwas 8.9 a asusun tallafawa ɗaliban ba. To ɗaliban ba za su samu abinci ba daga ranar takwas ga wata na Mayu ɗin shekarar biyu, Hakan kuwa zai zai sanya sashin neman ilimi a kasar cikin yanayin koma baya in ji masharhanta malam bashir abdulhamid malami ne a kwalejin atibubu college of education da ke nan kasar ghana ya yi mini karin haske bisa wannan matakin da suka ɗauka. ba su kudin abinci a gaske na ya yi abinci a ba on 2020-2021 academic year na eh, kudin da ya kawata da a bayar a yi abinci a ba yaran su wurin nan wannan kudin bai zo ba. So the end of uh, last year nan around December last year sai an kama da rabi. So rabin da ya sauran nan ba a bayar ba. So samun abinci a ba yaran nan ya zama wuya. Colleges nan duka abincin da za ya kamata da fiya ba yaran nan yana da wuya yaran kuma sun zo su sai an ka wannan komini. Na dai tuntubi mai magana da yawun kungiyar haɗin gwiwan ɗalibai masu shan horaswa a kwalejojin faɗin ƙasar Usmanu Salisu Bamba a inda na yi masa tambaya ko shin ya suka ji da wannan sanarwar. Wannan sanarwa da ya zo ya zo mana da bacin rai sosai. Allowances da government ke bayewa yau kusan kimanin wata takwas kenan bai biya ba. kin kudin nan da bantale a biya Ring and Video College su dauki su ciyar da mu to sun karbi eh, abinci bashi sun ciyar da mu wata takwas government bai biya su ba. Sabida shi su ma ana tambayan su bashi su ma sun sun ba su iya su continue doka abinci shi suna fidin mu abin da ya fa'a kara bani tsoro shine musulmai da ke ciki suke azumi cikin abincin su da bantale wani a basu su ajiye a su yi marance a ba su wani su ci to yanzu ya zo hakan ga ya za su iya su yi azumin su yaro na su ga azumi kuma exam ya kusa kai da yawanci kan wanga lawan suka depend suke duka su biya school fees su doki su ciyar da kansu yanzu government bai biya ba yanzu ya za su yi tuni dai wasu ɗalibai a makarantu suka fara kokawa kan jinkirin samar musu da alawas alawas din su abinda suka ce ya gurgunta tattalin arzikin su nan zuwa gaba sai dai tuni ministan ilimi a kasar dr yau chum ya gana da manema labaru a inda ya ce biyo bayan kokawan majalisar shugabannin kwalejojin faɗin Kasar, gwamnati ta biya waɗannan kuɗaɗe. There were many calls on us. Government has released uh, Majalisar dai na dogaro ne bisa tallafin da gwamnati ke samar ma ɗaliban da suke shan horaswa a kwalejojin malamai na faɗin ƙasar gurin ciyar da su. A don haka jinkiri gurin tallafin ka iya janyo matsala. Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka, kuma si Ghana.